member of majalisa kwanakin baya da sanin ku muna da kowane 21 local government member of majalisa wanda suke zama voice of the people suna nan ga uh, bangaren su nan uh, you are welcome a wannan lokaci uh, muna so mu marabce shi uncle tijani ya zo welcome in address you are welcome sir. takara nantes na wannan karamar hukuma majalisa da ke wannan karamar hukuma a 'yan jarida manyan baki maza da mata ina muku san da zuwa a ina godiya ubangiji subhanahu wata'ala ala? ya tara mu a wannan rana a wannan yau kamar wata nake tsammani kuna sane taron nan ba wani taro ba ne a taro ne don mu zauna mu tattauna mu fahimci juna tsakaninmu mu ɗan ƙasa da kuma mutane da za su wakilce mu a cikin zaɓe dubu biyu da ashirin da uku Allah ya kai mai ciki masu rai. Saboda haka ina so in yi kira da duk waɗanda suka halarta a wannan wuri da mu fahimta cewa a mun zo don mu gyara ne ba don mu bata ba. yaushe wani lokaci ana samun rashin fahimta tsakanin mu a 'yan kungiya masu zaman kansu da ko hukuma ko kuma da 'yan siyasa su akwai irin kallon da yake mana amma ina so in fahimtar da mu cewa mu namu fa duk wani abu da zai kai mu gaba zai kai ƙasar nan gaba shine a abun dauri a gare mu shi ne kuma bukatar mu saboda haka kuma mun san yanayin muhimmanci da siyasa yake a ƙasar nan ni mai magana sunana honorable chris joseph ngafato ba ni ne dan takara ba amma na wakiltar 'yar takara na apc na Numan local government mai suna honorable Sodom Daniel Taye. Dawa Usoko. A cikin 'yan mu guda 25 da muke da su a fatin APC ita daya ita ce mace. Da aka bamu wannan gayyata sai muka gaya yana da kyau da zo. Amma unfortunately bata iya zuwa ba don aiki ya kumeta jiya. da muka je stakeholders meeting a yola sai aka tuntube ta da aiki aiki da za su zo mai yau shine ta ce ni a matsayina na dg campaign nata in zo in wakilce ta a wannan wuri to amma shi dan siyasa duk lokaci da duk yanayi da ya samu kansa ba zai zama masa da matsala ba a gaskiya da ya jawo ta sosai sosai cikin siyasa shine yanayi da muka sassinci kanmu a ciki a ƙasar nan sunana musa mahmud an fi sani na da kallonmu, na yi dan majalisa a baya so biyu a 2011 na tsaya pdp zuwa 2015 sannan na sake defecting to apc na tsaya 2015 to 2019 i rose to the ranks of a uh, majority of Republic House majority leader the House of Assembly na uh, 6th Assembly kenan so ɗan uh, majalisa ina ganin kamar the shi previous speaker ya faɗa uh, first and foremost i da ya sa na honoring invitation don na ga na programs da Makata Foundation suke yi and I believe it's a very wonderful and strong program so That is the main reason is and that I have to come uh, by my own self than for representative in Haba. So, Kumanaga, Timna, abinda ake fama achieving which is uh, very important particularly at yadda kasan ne yake yanzu. So, dan majalisa kamar the previous week speaker ya faɗa aikinka shine doka shine primary assignment din mu na dan majalisa. so the next thing da za ka zama dan majalisa shine ka zama kana lobby for your constituency or whatever jurisdiction da ka samu kanka so ni abin da inspiring ina na sake dawowa for the third tenure ina shine jama'a na su suka ce dole sai na sake dawowa in ba haka ba I was expecting na kare tenures ina guda biyu kuma na kai rams da ya kamata mutum ya kai ɗan majalisa na jiha tunda na kai majority leader amma mutane na sun gani ya kamata na sake dawowa na representing nasu shi ne kuma muka yi ta tattaunawa dai har ya kaya na kai wannan matsayi kuma na ke sake nema so ba sabon wuri ba ne a wurina kamar yadda na saba faɗa na sa abin da zai kai ni dokoki ne wanda na yi su a baya program mainly we need commitment daga 'yan takara so wani assurance shi zai ba mu cewa duk abin da ya faɗa a nan ita za ta yi da yana wakiltar ta shi ba shi ne yake takarar ba shi ne tambaya na na farko tambaya na na biyu shi ne ganin cewa ita 'yar takarar ta mace ce shin akwai wani abun da ta tara da musamman wurin ganin ta ciyar da matan adamawa gaba da kuma matasa na gode usman ni ne shugaban majalisa na mabola local government a tambaya na gashi dan takararmu a karkashin jam'iyyar pdp wato mahmud musa galgamu a kowace constituency tana da nata matsaloli daga lokaci zuwa lokaci Eh, kowa ya sani a baya zai iya yiwa mabala constituency matsalan mu ba matsalan tsaro ba ne so amma yanzu eh, muna fuskantar matsala sosai a fannin tsaro domin jiya da yadda na yi karanta wani statistic da wata eh, jarida ta sa a kan cewa mabalwa yana ɗaya daga cikin local government da aka fi harkan kidnapping a north east gaba ɗaya so tun da kai dan majalisa ne ko kuma wanda kake neman wannan koma wannan position wani shiri kake da shi na, na, na, na sponsoring bill da zai kawo mutanen ma balwa ɗauki akan matsalan tsaro shine tambaya na na farko sannan tambaya na na biyu kuma uh, maganan technical skills acquisition centers ne wanda tsohon gwamna na mutane ya koyi asasa uh, ah, yau muna da wannan skill acquisition center mafi girma amma a local government ni product ne na makaranta na yi shekaru uku daga nan na yi diploma a state polytechnic daga nan kuma yanzu ina karatu a jami'ar tarayya wato modibo university ba kayan practical da ya kai wannan makaranta a diploma na ban samu kayan practical nan ba yanzu a digiri na ba kayan practical da yake nan so kuma an bar sai yana lalacewa kuma yara yan uwana waɗanda muka yi karatu a wannan makarantar tare da yawa yau suna aiki da kamfanukan dangote da buwa da su kese har da R&B ana neman su ne waɗanda na sani a garin nan kawai akalla classmate na wanda suka yi TTS yau ba sa garin nan zan iya yanzu a nan in irga mutum sama da ɗari kaga kenan wannan makarantar ta tallafa wa matasa tambaya na gare ka kai sai shine wani shiri kake da shi na ganin cewa an dawo da wannan technical skills acquisition center wanda mu matasa za mu ci gaba da amfana na gode wanda koma da an kafa gwamnati yawanci political appointment da ake bayarwa ma masa ne by 70 or 80 sai ya kai ga inda ana kamar underrated na mata in all aspect of life ga shi yau Uh, muna program na Center for Women and Adolescents Empowerment sponsored by Mark Otto Foundation. So ina so in ji daga sa menene matakan da zai ɗauka ga sponsoring bill a Adamawa wanda zai shafe mata in all ramification inda zai zama ba bambancin mace da namiji a Honorable Sodom ba mace bace mai magana biyu idan har ta kudu ta tace za ta yi abu Idan ubangiji shi allah yana ba ta ikon yin haka an min tambayoyi wanda directly ya shafe ni a maganan tsaro na mabalwa in allah ya sa ni ne na je wannan wurin da zan yi a kai ina gani wanda ya shigo dai eh, eh, da wuri da ya same ni ina zaune da wakilin sarki directly abin da yake gami kenan magana mai kama da wannan kaga ba mu wasan za a yi tambaya a kai ba kuma nake gaya mishi cewa dama irin wannan shi ne aikin da majalisa domin doka yana zuwa daga community ne shi ne babban doka farko ana neman doka daga community su turo maka doka ko kai da kanka ka ga dokan ya kamata a yi shi kai sponsorin na shi self sponsorship muke kiran shi ko kuma wasu organization su turo maka kai kai sponsorin dokan so wannan abu ne wanda za mu haɗa kai ga ciyaman na jam'iyya ciyaman na, uh, na local government ah, traditional institutions mu domin a ga yadda za a kawo wannan abu especially traditional institutions suna da background a kan abin da yake faruwa a mabalwa to yana ban kicin din yanzu nan muna da shi kamar ma ya san zaka tambaye ni so na sa abin da za mu kai insha Allah magana accusation centers kamar yadda ka shi ma doka ne kamata a yi doka za mu nema daga mabalwa su turo mana merits din dokan mu yi sponsor nashi majalisa mu yi lobbying kamar yadda na gaya muku aikin nan majalisa ne to bi gafna domin dokanka in gafna ya sa hannu shi ne ya zama doka a oda abubuwa da za ka yi a majalisa advisory suke ba su zama doka akan gwamna ba domin ah, ka ba shi shawara ne so the next thing da ya kamata ka yi shine ka bi shi ka ba da baki ka nemi kuma 'yan majalisa da za su yi supporting naka domin ka zama kana karfi so this is another thing da ya kamata mu yi domin mu samu a skill acquisition center tun mu dawo domin za mu gaya wa mutanen adamawa amfani skill acquisition center din da kuma yadda mutane suka zama product na wannan makaranta ko da ma ban koma a wannan matsayi da nake a ciki ba na san mun yi wannan abun a wannan gwamnati ma wanda ba na ciki a sai memba na majalisa. bari dan mika mu na mata kaɗan mu mata mu muka fi ba da vote amma ina ga duk wani dan majalisa da ya ci zaɓe duk wasu 'yan siyasa ba su damu da harkar mata ba kamar da wani ya faɗa ɗazu muna ba da su fiye da maza idan ka ce yanzu mace ta hada maka mata ɗari za ta iya hada maka amma lokacin da aka ci zaɓe ba za sake sauraron mu ba ban san me yasa ake haka ba ba mu cancanci mu yi mu rike wani uh, leadership a cikin siyasa ba ne me yake kawo haka amma lokacin zaɓe ana yi da mu after zaɓe ba a yi da mu why leadership start at home mu mata we are the leader at home za mu iya rainon yara goma sha biyu mijinmu mana karkashin mu shi mu muke kula da shi amma lokacin da aka zo aka ci zaɓe sai su ce haba mata kan ba kyau ai ai addinin mu ya hana why mu ma mata muna da laifi why we are not participating in politics We have good four qualities of leadership. We are intelligent, honest, creative, confident. Why we don't want to participate, participate in politics? Because our religion, environment, why? Hmm? We have sympathy. we amma leadership ne wani dan ofis ba za mu iya rikewa ba we are teaching our students. much dole ku duba wannan abu even ko supervisory councillors mata i'm not a politician ku wani abu amma in mace ɗaya tana ofis za ta iya zuwa ta samu mace ta yi hira da ita don ba za ta iya samu namiji ta yi hira da shi ba za ta iya cewa muna da matsala kaza a anguwanmu muna da matsala kaza a anguwanmu to ya kamata duk lokacin da aka yi siyasa ku dinga sa mata a ciki ko da wani ɗan ofis karami ne kuna sa su za mu iya yi fa kamar da muka riƙe ku a gida sir za mu iya rike ku a waje. fadan sarki ma ina nuna matukar godiya da kyakkyawar zarafin da allah ya ba mu duka ya gongoni ya zama dole ƙungiyar kunan amma ma yana karfafa ku ku shi gaba da wayar da jama'a game da zargin zai zuwa da zo na so in yi ɗan magana ma 'yan majalisun da za mu zaba amma allah ya sa yawancin tamboyi da aka yi masu yana son shi abin da nake so in bar muku da shi shi kuna da sarakuna idan kun je za ku yi za ku yi dokoki a kun da kuka wakilci yan majalisa a majalisa mai zuwa akwai wasu ɗan wurare kaɗan waɗanda suna sa ana danna sarakuna a game da dokar kasa irin wuraren nan allah ya sa ba wanda yake fita babu sarki a wurin shi in an je a ɗan duba allah ya sa a shi da na maɗabarwa ya yi tambaya game da maganar tsaron kasa maganar tsaron kasan nan sarakuna suna fama da shi ba kaɗan ba amma a doka wanda aka yi akwai magana na autonomy na local government wanda ya mayar da sarakuna a karkashin shamofi na local government idan wani abu ya tashi wahalar da sarakuna suke yi yana fi karfi na waɗanda aka zabe su shamomi domin su ne da wakile, a hakime da jarakai. irin waɗannan wurare za a tura da su a gobe idan za a sake taro haka ana karfafa ku allah zai sa a tuna ga irin waɗannan wurare kuma na ji daɗi ku ba ta yi fokus na kan jami'a ɗaya ba ba ku nuna shi ba a nan zaman akwai prp akwai pdp akwai apc allah ya taimake mu amma ba shama yana nuna matuƙar da allah ya taimake